kwanaki ma fa na ɗan fara tunanin na je kano na yi hutu wallahi a can amma sai na ga ina ma je in tare duka munadara tana can nima mun ce can ba zai yi ba to me in banda abinka ai can din ma gidan ku ne ai da ka zo ai na sani amma fa ba daɗi ne a je a tare a gudu da ka gani Allah sai a hankali gaskiya ne kun sha hanya wallahi <laughs> Wa alaikar salam. A'a, ah, ah. oyoyo. <laughs> Ke ma abar oyoyo din ci ai. Hmm. Ai ni na su ba a gida. Eh haka ne kam. Su Ilham ne aka zo kenan. Eh, ko za a mai da mu ne. To ai da ina da ikon mai da ke da yanzu nan zan mai da ke saboda wannan iyayen naki da jan ajin naki. Can ki je ki shi a Port Harcourt. Au, ni din ce nake da yanga. Ah, to ki fi kowa sani ai. Am Nadira, hmm? akwai sakon ki a wajena. Sako? Daga gumma. kawarki amur ta zo kwanaki ba kenan to ta bada wani sako a jini wani irin sako kenan wallahi wata sabke giyar envelope na rasa ka wayo daɗi Ina yi miki godiya kin ji masoya? na ji daɗi da ya zama kai ne za ka auri nadira duk da dai ana cewa auren zumunci yana bata zumunci amma na tabbata naka da ita ba zai bata ba me yasa kake ganin haka domin na san halin ma'aurata shi ke gyara ko ya bata aure musamman ma halin mijin a sanin da na yi maka kuma yadda na san halinka fahad na tabbata ba za ka taɓa cutar da aure ba to allah ya sa ka same ni a yadda ka shaide ni <laughs> insha allah ko kana ganin za ka kasa ni to kasan ina yi wa nadirar so kala biyu ne na farko ina son ta a matsayinta na 'yar uwata sa'annan na biyu ina son ta a matsayin ta na mata da zan aura kaga ko insha Allah ba zan gaza ba gaskiya ne ni ma abin da nake ta dubawa kenan ina zuwa fatu suka ibrahim ne suka iso tsintsiyar farko ta share hanyar ku ta zama ma'aurata sai ka tashi mu je can babban falo a yi komai a gaban a'a ka je dai kai ni amma sai an kira ni gaskiya saboda me bayan kuma ka san batun ka za a tattauna to ai shi sa zan jira sai an kira ni kai ma da batun ka za a tattauna na san sai ka ji haka din good to amma amma ba za ka je ba mu je mu ji maganar da za a yi yana da kyau mu je ka gaishe da magabatan ka. jiya ana gashi da su ba tare da kai muka je muka sanar da kawun ba na dai fuskanci dai kunya kake ji to babu damuwa na yadda da hakan mu zauna nan mai ta kallo tunda dai na san karshen maganar karshen su gaba ɗaya abu ɗaya ne na amince na amince shi kenan ni kuma na zama ango kenan ko <laughs> gaskiya ne wannan Allah ya nuna mana amin to assalamu alaikum a wannan zama da muka shirya shi mun zauna don jagoranta auren ɗanmu fahad da kuma 'yar wajenmu nadira kuma shi wannan aure idan aka yi shi to zai ƙara danƙon zumunta tsakaninmu kuma can a ƙasa idan an duba muna da alaƙa kunci mu ɗaya ko ba gaskiya ba kuma shi wannan aure idan ya riga ya lalace to fa ya lalace da mu gaba ɗaya don zai watsa zumuncinmu ne gaba ɗaya a matsayina na kanin mahaifinsa kuma wakilinsa na tambayi fahad cewar shin ya fahimci dalilin da ya samu ke kankama wannan aure ya tabbata ya ci da ni ya fahimta na kuma tambaye shi shin yana son ta ɗari bisa ɗari ba wai cusa mun akai ba ya yarda da auren nan ya ci da ni dai ya fahimta to kamar yadda muka yi maganin da shi nake so a kira ita kanta na dara ita ma a tambaye ta wannan shi ne ina abban mama a ah, wannan zaman da muka yi ya kamata a ce da mahaifinka aka yi to amma yanzu da baya raye kai ne za ka wakilce shi ka ɗauki dukkan al'amura na wannan auren nasu to a matsayinka na mahaifi a wajenta shin ka kira na dare ita ma ka tambaye ta ya take ciki tsakaninta da faɗin? eto eh hakikanin gaskiya ban zauna da ita akan wannan maganar ba sanin halin ita nadira yarinya ce wadda take bayyana duk wani abu da yake damunta to ganin ta yi shuru akan wannan maganar hakan sai ya tabbatar min da cewar tana so don da ba ta so za ta yi magana ta ce ba ta so wannan ma uzuri amma kar ku manta so da yawa mata suka yi shuru a irin waɗannan wayari suna tunanin idan suka ƙi amsawa zumunci ko wani abu makamancin haka zai iya lalacewa saboda haka yana da kyau a ba su dama mu ji daga gare su in har suna bukata falillahi alhamdu in kuma ba sa bukata to wannan wani abu ne kuma na dawa bara in tashi kirawo ta ta zo a gaban ku a tambaye ta mm, ina ganin hakan zai fi Nadira. Wannan zaman mun yi shi ne domin ɗora kan mutum auren ku da ke da Fahad. Kuma hakan shi ya kamata duk da cewa ku ƴan uwa ne amma hakan ba zai hana mu ji ta bakin ku ba mu ji ra'ayin ku. Kamar inda na zauna da shi Fahad muka tattauna cewar eh auren nan yana so ba ra'ayi aka cusa min ba ba kuma ni tursasa masa ba. To shin ke ma haka ne ba wani ne ya cusa miki ra'ayi ba ko ya tursasa miki ba? Babu wanda ya tursasa min. babu wanda zan ce kai tsaye ya cusa min a raina sai dai kawai zan ce an cusa min a fakaice kamar yaya ba lokacin da fahad ya ce yana suna sai kowa ya yi ta murna a matsayina ne mai zama a cikin gidan na kasa tsayawa a gefen magana amma har a zuwa yanzu na kasa son fahad a raina yarinya kin ga wannan damar damar ke ta ƙarshe a wannan gidan wannan zaman ka rube shi duk abin da ka kula kafin wannan zama da muke duk wanda za a kula a nan gaba sunansa buri ba ba zai amfani ba ki fito gaskiya lamarin ki ba iya matsayin ki in dai wannan tambaya ce na son aji ko ina son aure da gaskiya ba na so akwai wanda nake so daban rufe mutane baki zancen banza zancen wuta kika ɗauko su tun daga wani gari suke kawo su hannun garin ki zo kina gaya mana wannan magana nan gurin har ga Allah na yi hakan ne kamar sakayya nake yi kamar yadda aka tarere ni a can amma na ga kamar zan cutar da kaina me yasa tun a can baki gaya musu cewar ba kya son sa ba kuma da kika zo nan baki gaya mana ba ina abba mama na amkawo abin da nake so duka mu lura anan shine dama amfanin zaman mu kenan anan kuma yanzu nan ba bai gama faɗa duk abin da muka zartar anan in muka ce a yi za a yi in muka ce a bari za a bari amma ne idan kar mu shiga haƙƙinsu a matsayinsu na wanda za su zauna tare shi sa muka ce mu ji ra'ayin kowa don haka ka bata ta faɗi gaskiyar abin da ke a gida ne aka ce ka fito eh? aka ce ka fito a dama ba gidan ubana bane. ne a'a ba tsaya ka ji tsaya kuma aka yi ka tu turo eh. ok auka ake gaskiyar abin da ke cikin zuciyarta to alhamdulillah dama wannan shine dalilin da ya samu ka kirawo ta gaban kowa ya daga bakinta Allah muke albarka tashi jiki ba komai ai ni ba hakuri dama na faɗa muku cewa shi aure lokaci ne kuma idan ya zo dole a yi shi yanzu ba gashi nan za a yi ba to zan ga tsiya za ku yi mun aitin da yanzu gashi lokacin ya yi kashe wayan nan fahad me faru kashe wayan nan ce akwai matsala ne suleiman bari zan kira ka da allah me faru aurenka da nadira ya samu tangarda ko kuma in ce ba zai faru ba me faru Lidar ta ce ba ta son ka ba ta sona ban gane ba da Allah ka daina irin wannan wasa wallahi da gaske nake maka fati Nadira ta ce ba ta son ka ta yaya haka zai faru bayan Nadira da kanta ita ce ta ce tana sona ni ma abin da ya kulle min kai kenan ta ce dama kara ta yi saboda ta ga tana zaune a gidanku ba za ta yi cewa ba ta son ka ba yanzu kuma ta yanke shawara kuma ta ƙara yin tunani cewar ba ta son ka ba kuma za ta iya cusawa kanta son ka ba ba ta suna yanzu na daren tana ina tana cikin gida kira mai ita ka bari ba yanzu ba fahad ka bari sai su kawo ibrahim sun tafi amma me yasa nadira za ta kawo wani har gidansu ta ci mutunci yanzu nake son yin magana da ita ka yi hakuri fa ka kwantar da hankalinka ka ba abin da na ci ka bari sai su kawo ibrahim sun tafi zan kira nadira za mu zauna mu tattauna da ita Ina da Lafiya na ganka ka shigo haka? Usman ya faɗa min cewa ta gaya wasu kawo cewa ba ta sona. Ba ta son ka? Wani irin magana ne wannan? <laughs> Ina ga dai Usman din tsokanar ka yake. Haka Usman din ya faɗa min. Wallahi anti ba wasa nake mai. Da gaske ne ba ta son shi. Ba ta son sa fa kace. Ya kuke neman kaina yana neman ya buga. <coughs> Alaikum salam. kasa ka samu kawo yana son idan ka yana babban malam abin nadra da gaske ne wai nadra ta ce ba ta son fahad yanzu ku wace irin soyayya ko gani tsakanin yaran nan har kuka ce wai sun fahimci junansu in muka ga soyayyar gaskiya ba ta kiransa da sunansa fa sai dai ta ce mishi habibi to me yasa kuma yanzu ta zo ta ce ba ta san shi ita za a tambaya domin ni ban san dalili ba ni kuma na san tana son sa ta nuna masa soyayya amma ni barin je ni tambaye ta Natra, me dalilin da ya sa kika ce ba kya son Fahad? Babu abin da ya faru. Haka kawai kika ce ba kya son sa. ba shi ne ba na so ba aurensa ne ba na so to me dalili in ya miki laifi sai ki faɗa ai babu abin da ya min na lura ne kawai zan cutar da kaina wannan shine uzurinta idan ka fahimta saboda haka kai hakuri Allah ya baka wata ka samun wata ba wani abu bane amma abin da bai min daɗi ba shine yadda ta bari maganar ta zo har gaban ka da sai ta faɗa min tun a can hasali ma ita ce ta fara cewa tana sona daga gare ta komai ya faru to faruwar abin ba shine abu mafi muhimmanci ba karewarsa ake tunani saboda ka kai hakuri tashi ka ji. to kaga fa yadda rayuwa take komai sai a fawwala Allah wannan aikin mutunci ne kuma kin wulakanta mu wallahi na san za ku ji zafi amma wannan shi shine dace in yi akan in aure shi alhalin bai kwanta min a rai ba bai kwanta miki a rai ba me yasa kika fara haka dan me yasa kika fara kiransa da suna habibi eh dama ashe yaudara ce kenan ko gaskiya na jira ba kyauta ba na tabbata kin zalunci yaran nan ya kowa ya ki fahimta na ne an fi so mu yi aure mu zaman ba daɗi kun fi so ina gidan shi amma zuciya tana waje gafara ta rainin hankali akwai wanda zaki aura wanda ya fi fahad ki wulakanta dan uwanki saboda wani ba saboda wani bane ba saboda ko maganar da muka yi da ita jiya ta tabbatar min da cewa ba ta da wanda take so sama da fahad nadira mai ke faruwa da ke ne Baba, abin da yake faruwa da ni kawai na kauce yin kuskure ne kuma yin haka ba laifi bane kwarai da gaske ba laifi bane ba mun gode da abin da kika yi mana wannan irin wulakanci shine sakayya karamcin da zaki mana kenan mun gode yayi kyau ni na riga na san abin da yake faruwa saboda mahaifinki ya riga ya shiga baki ki wulakanta wanda kika dama ki taka wanda ranki yake so to na tabbata in Allah ya da abin da kika yi ke ma za ki ganshi abin da kika yi za ki ganshi insha Allah ok fatan tsiya ke min fatan abin da kika aikata ne miki wallahi wannan abin da kika yi ya matukar daure min kai a daren jiya ba kike koda mu yadda kuke ƙaunar juna ke da Fahad kike nuna mu irin farin cikin da kika da ya kasance cewar shi zai aure ki me canja wannan a ɗan lokacin da bai kai awa 24 ba dogon labari ne to ina son ji zan faɗa miki bari mu samu lokaci to ai yanzu ne kamata ki gaya mu saboda babu wani sauran lokaci sai a duba a ga ta yadda za a gyara babu abin da zai ɓace balantana a gyara abin da ne shi ne Andra, fadi na san ganin ki. Ok, ka ce mishi ina zuwa. Ki sauri don tafiya za su yi. Tafiya kuma? To ya su zo na su miki bayan kin lalata duk abin da ya kawo su. Ki zo suna jirin ki a waje. Ya kamata ki san cewar kin bata ran kowa a cikin gidan nan. Menene amfanin yin hakan? Kake damu. Koran su zai ɓaci na ɗan lokaci ne. yasa? Kai haƙuri. Ba wannan tambaye ki ba. Me yasa kika wulakanta ni? Ba wulakanta ka ne ba. Na yi abin da ya fi mana ne. Kina ganin wannan shine abin da ya fi? Akwai wanda nake so ne Fahad. Saboda shi na je Kano don na warkar da sukar da ke cikin zuciyata. A zato na baya na. Wannan zaman da ni na shekara ɗaya har yanzu yana raina. Bayan na dawo sai na fahimci cewa ya neme ni bayan bana na. ashe shi ma yana jin abin da nake ji a cikin zuciyata matukar ina jin sansa a raina ba zan iya raba hankalina akan kowa ba mafitar kanki kawai ke dubawa kenan matsalar mu na duba mana gaba daya na san ba za ka so ina cikin gidanka amma zuciyata na waje ba hankalinki baya kaina amma kika neme inda kanki kace kina so na na san da haka kuma ni na fara janyewa ina yin abin da ya dace a lokacin da ya dace ina yin abin da ya fi a lokacin da ya fi kin ga kuma ya fi ki koma ga mutumin da ya ki a baya akan wanda bai taba kinki ba shi ma baki na yi ba yana ganin bai dace da ni bane yana ganin na fi dacewa na auri mutumin da baya shan giya giya kina nufin mashayi ne ma kin ci mutunci na kin wulakanta ni da mahaifiyata ba zan taba yafe miki ba kai haƙuri hakan shi ya fi alkhairi a gare mu kar ki ƙara gaya min wannan zancen banzan wannan ai zalunci ne kuma insha Allah sai kin yi nadamar abin da kika aikata ku yi haƙuri an tasa don Allah ku yi haƙuri bai kamata ku tafi yanzu ba. Fat. Fat. Haba an tafsa, ko za ku tafi ai ba yanzu ba don Allah ku yi haƙuri. Hafsa yi haƙuri. Amma da kun tsaya an ga abin da Allah ya bai kamata ku gaggawa tafiya irin wannan ba. Tafiya za su yi ba. Kowane irin lissafi kika yi, na tabbatar da cewa baki lissafa daidai ba. ta yaya za a ce za ki ɓata ran kowa a dangi saboda buƙatar kanki ran kowa ya ɓace na ɗan lokaci akan ni in zauna cikin ɓacin rai na tsawon rayuwata auren fahad ba zai taɓa zama ɓacin rai na tsawon rayuwa ba ba auren fahad ba ne zai sa haka rashin aliyu ne zai sa wai waye ne wannan aliyu wani irin matsayi yake da shi a wajenki ta yaya za a ce wasiƙa guda ɗaya ya lalata